Kada ku manta ku danna subscribe da alamar karara domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Yadda ake sarrafa albasa wajen maganin ciwon sanyi da kuma mataccen maniyyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu. da masu sauraronmu barkanmu da warhaka, sannanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Yau insha Allahu za mu kawo muku wani takaitaccen bayani ne akan yadda ake sarrafa albasa wajen yin maganin ciwon sanyi. Duk mai fama da ciwon sanyi na mara ko mataccen maniyi, mace ko namiji, to ku samu albasa guda biyar. masu kyau a yanka kamar yadda ake yanka kayan miya, sai a zuba a cikin tukunya a dafa kamar yadda ake dafa nama, da ruwa mai kyau za a samu kamar lita biyar. Bayan ta nuna, wato ta dafi sosai, sai a juye ruwan a cikin roba mai riƙe zafi. Sai a rinƙa shansa sau biyu a cikin yini, ma'ana safe da yamma kenan, amma a sha shi da ɗumi-ɗuminsa za a ga abin mamaki insha Allahu, cikin ƙanƙanin lokaci za a ga an rabu da wannan matsaloli da ake fama da su. Allah ya sa mu dace amin.